قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا tace masu ya kai wannan manzo ni ba na neman wani lada a wurinku a sakamakon isar da saƙon Allah sai dai wanda ya ga dama daga cikinku ya kama hanyar neman yardar Allah ta hanyar ciyarwa to yayi